لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa da ya kawo mu wannan rana ta ɗaya watan ramadan a wannan yammaci na lahadi a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 26 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya babu wata doguwar mukaddima da wannan karatu ke bukata a bara mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 20 cikin suratu ali imran sura ta uku idan ka faro kirge daga sama yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 21 a cikin ita suratu ali imran din kuma tsarin tafsirin yadda ya saba tafiya da izinin ubangiji a haka zai tafi kokarin kulla alaka tsakanin ayoyin alqur'ani mai girma da junansu kokarin fassara ayoyin alqur'ani da abin da ya inganta na hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kokarin fassara ayoyin alqur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne musulman farko kuma fahimtar su game da addini ta ɗara fahimtar dukkan wani wanda ya biyo bayan su a tarihi kuma ya zanto babu mutumin da zai fassara ko ya fahimci wani abu alqur'ani ko a hadisi fahimtarsa ta zama karfaffiya sai in bata ci karo da tasu ba fata na ubangiji ta ala mana jagoranci wajen fahimtar daidai da kuma aikata daidai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت duniya, في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وبنجي إن الذين يكفرون بآيات الله lallai waɗanda suke kafurce ma ayoyin Allah ayoyin da ya saukar akan wani annabi cikin annabawa a wani zamani cikin zamunna na da ko wanda muke ciki yanzu ayoyin Allah a lokacin annabi Musa su ne abin da ke rubuce cikin attaura kamar yadda ayoyin Allah a lokacin annabi Isa abin da ke rubuce cikin linjila tun kafin a gurɓata ta kamar yadda ayoyin Allah a lokacin annabi Dawud alaihi salam shine abin da ke cikin zabura haka kuma ayoyin Allah a lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama shine abin da Qur'ani ya kunsa wanda ya kafircewa aya cikin ayoyin Allah shine innal ladzina yakfuruna bi ayatillah waɗanda duk suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ba tare da dalili ba ba tare da cewa annabin yayi abin da ya cancanta a kisa don shi ba wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas kuma suke kashe waɗanda suke yin umarni da adalci umarni da adalci shine umarni da bin Allah kadaita shi da ibada kamar yadda kishiyar hakan shine zalunci shirka kenan inna shirka la zulmun azim kishiyar haka kishe shirka shine tauhidi dan haka waɗanda ke umarni da adalci waɗanda suke son a ɗayanta Allah a kadaita shi da ibada sakamakon haka sai waɗanda su kuma ba sa son hakan suka yi yunkurin kashe su to masu yunkurin kashe irin waɗannan bayan Allah minan nasu cikin mutane fa bashirhum bi azabin alim yi musu bishara da azaba wadda take mai radadi bishara ana yin amfani da ita dan zance mai faranta rai amma akan yi amfani da lafazin bishara dan yi musu gatse da yi musu izgili cewa in har akwai wata bishara da ta cancanta a yi wa wanda ya kashe annabi ko ya kashe mai umarni da adalci to bishara ce ta azaba ba bishara ta wani abu mai faranta rai ba dan ba abin da ya cancanta da shi sai azaba mai zance Allah ce ula'ika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan sune waɗanda ayyukansu suka lalace a duniya da lahira ayyukan sun lalace a duniya domin ba za a yabe su ba don ba su yi abin yabo ba sai dai a zarge su sun lalace a lahira ba za a yi musu sakamako da gidan aljanna ba sai dai da gidan wuta habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda zai taimake su ya kare su ya tsare su daga azabar Allah hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashaddu an-nasi azaban allazi qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dalala wa mumassilun min al-mumassilin wanda yafi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama su ne ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku na farko allazi qatalahu nabi wanda duk annabi ya kashe shi dan annabi baya kisa bisa da zalunci wanda har yayi abin da annabi ya kashe shi to yana cikin wanda yafi kowa tsananin azaba gobe kiyama aw qatala nabiyyan ko shi yayi kokarin ya kashe annabi babu abin da zai sa mutum yayi kokarin kashe annabi cikin annabawa sai munin zuciyarsa da lalacewar shi da ci bayan tunaninsa kaga shi ya fi cancantar ya zama mafi tsananin azabar ranar tashin kiyama daga nan sai wa imamu dalala dukkan wani jagora akan bata mai jan mutane dan a saba wa Allah mai jan mutane dan a kauce wa tafarkin manzon Allah da haka duk mai kira zuwa ga kafirci ya shiga ciki duk mai kira zuwa ga bid'a ya shiga ciki mai kira zuwa ga kafirci yana sa yana so ne a sanya wa Allah kishiya bayan ko Allah yake wahdahu la sharika lahu mai kira zuwa ga bid'a kuwa so yake a sama manzon Allah abokanan takara bayan manzon Allah shi kadai ake bi yadda Allah kadai ake wa ibada haka kuma ba a yi wa kowa da'a da biyayya sai manzon Allah da haka wanda ya da mutane kan ku zo a saba manzon Allah ya kirkiro bid'o'i to yana ɗaya daga cikin imamu dalala ballantana kuma wanda ya jawo mutane zuwa ga bautar wani Allah kaga yana cikin imamu dalala sai manzon Allah ya ce wa mumassilun minal mumassilin da dukkan wani wanda zai yi mutum mutumi eh ka zo ka samu yanku ka kwaba ko ka samu kowane irin material abu ka kwaba shi dan ka yi mutum mutumi da shi ka hoton dan adam gashi da inuwa ko hoton kifi ko hoton zaki ko kare ko duk wani abu mai rai A tamfil din kenan to me wannan yana cikin wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama to shi at-tamthil kuma yana da suffa guda uku ɗaya ta fi ɗaya muni ɗayan na bi mata ɗayan ce ta karfe tamsili na farko shine ka zo ka kwaba abu a ganshi da inuwa ka gina shi ina fata an fahimta na biyu wanda zaka zana da hannunka yanzu su dama kan yi zanen shugabanni zanen gwamnoni zanen yan takara a majalisa zanen shehuna zanen waliyai zanen waye kai hoton wani mutum da kake so ko ya burge ka ko kyauta ko da kuɗi wanda da an gani sai a ce la ga hoton wani wannan yana cikin tamthil duk da munin sa bai kai wancan na farko ba amma shi ma mummuna ne manzo Allah ce ranar tashin kiyama za a umarci masu irin wannan a ce da su uhyu ma khalaqtum ko busa rai ga wannan abin da kuka zana sai kun busa masa rai kuma ba za su iya ba daga nan na uku shine wanda za a dauka da kyamara ko ba <laughs> na uku ke kyamara ta hoto ko har da kyamara gidan talabijin bayani zai biyo baya ba dai yau ba kan ko ba ta ba kar in gidan talabijin su sai an fara da mu wannan shekarar ba za mu kawo zuwa ba <laughs> amma ko shakka babu tamsili na farko shine wanda aka sassaka abu ko aka gina shi tamsili na biyu shine wanda aka zana da hannu ko shakka babu yana da muni amma tamsili ta fuskar ɗauka da kyamara wannan yana bukatan tafsilin zance da maganganun malamai musamman na wannan zamani da rubuce-rubucen da aka yi hali zai bayar da bayani akan sa filla-filla a cikin karatu kamar da dama can kuma ya iya bayyana a baya a takaice dai manzo Allah bayyana cikin wancan hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito al-Allama Ahmad Shakir ya inganta shi muqbil ibn hadi al-wadi'i kuma yace hadisi ne hasan manzo Allah ya nuna waɗannan nau'ikan mutane guda uku sun fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama Allah tsare mu daga cikin su wato waɗanda suke kokarin kashe annabawa kenan wato ko kuma su yi kokarin abin da aka ambata cikin hadisin anan idan muka lura Allah ya ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq a cikin suratul baqara wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al haqq wato alif da lam a can nan kuma babu alif da lam malamai suka ce amfanin alif da lam din da ke cikin suratul baqara ta zo ne litta'ari wato kisan da suka rinka yi bi gairi haqqin ma'rufin muta'arifin alaihi ladaihim ko da a kundun su babu wani laifi da annabin yayi na cewa ya cancanta a kashe shi a iyakacin ko da abin da jahiliyyarsu ta zamanin su ta koyar da su annabin bai saba wa ko kuma bai yi abin da ko da a kundin tsarin mulkin su ya cancanci kisa ba sai suka kashe shi to kaga anan gurin wani haƙƙi ne sananne a wurin su amma anan gurin bigairi haƙƙin wato kowane irin haƙƙi wanda suka sani da wanda ba su sani ba wanda yake a baya a tarihi da wanda zai zo nan gaba annabin baya da wani laifi ta hanyar da ya kowace irin hanya ta hanyar kowace doka da dan adam ya taba sani a ban kasa na cewa yayi abin da ya kamata a kashe shi sai Allah ce fa bashirhum bi azabin alim yi musa bishara wato da azaba mai radadi sannan kuma aka nuna ayyukan su sun lalace sun daidaice sannan ba su da mai taimakon su a ranar tashin kiyama Allah tsare mu sai Allah ce ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ۖ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وبنجد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka da masaniya game da waɗannan da aka ba su kaso na ilimin wani littafi nasib shine rabo ko kaso ko wani yanki na ilimin wani littafi da aka saukar a kansu yud'auna ila kitabillah ga su ana kiran su zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum dan ya raba hukunci a tsakaninsu ya raba gardama a tsakaninsu ya bayyana menene halal ko haram a tsakaninsu haka aka kira su tun mai tawalla fariqun minhum sannan sai wani bangare daga cikin su juya baya su ce mu yadda ba su hau kujeran naki dan me za a ce ayoyi ne za su raba mana gardama dan me za a ce wahayin da Allah ya saukar ne zai raba mana musu a kyalimu mu kawo tunanin mu mu kawo ina gani din mu mu kawo duk abin da muke ganin shine amma ba littafin Allah ba shine tawalla fariqum minhum wa hum muridun suna masu juya baya ba sai da littafin Allah ko dokar Allah ba ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات zalika abinda suka yi din na juya baya ga littafin Allah sun yi hakan ne bi annahum saboda su qalu sun fada da baka kuma ya tabbata a cikin aqidar su cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe mu ba sai waɗansu kwanaki ababen kidayawa ba su da yawa a cikin lissafi wato a tsammanin su kenan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wa gharrahum ya rude su fi dinihim cikin lamarin addinin su ma kanu yastarun irin abin da suke yi na ƙarya ƙaryar da suke yi sai ta rude su tun suna faɗa a matsayin ƙarya har suka mai da ita aqida cewa lan masanan naru illa ayyaman ma'dudat lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasare lokacin da suka faɗa ƙarya ce to amma ka san ƙarya idan mutum ya ci gaba da maimaita ta maimaita ta da yawa har sai ta ta takadu an takuna sidqan yani fi ki a aqidarsa sai ta kusan zama gaskiya bayan kokari ya dace to wannan shine sanadin da yasa suke juyawa littafin Allah baya duk da cewa sun yadda idan mutum ya juyawa littafin Allah baya ana masa barazana da azaba ana masa barazana da shiga wuta amma sun ba kansu hanzarin cewa idan ma an shiga wutar kwanaki ne kaɗan ababen kidayawa da za su yi kuma shikenan daga karshe kuma sai su fita sai a je a wanke su kuma shikenan sai su shiga cikin ceton mai ceto shikenan kuma suna cikin wato ni'ima har ya zuwa har ya zuwa abadan abada babu su babu azaba to su ne waɗannan yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da kitabillahi anan waɗansu malaman suka ce alqur'ani mai girma waɗansu malaman suka ce kitabullahi anan gurin ana nufin at-taura malaman da suka ce abin da ake nufi da kitabin lahi alkur'ani mai girma suka ce hakan ya faru ne sanadiyar waɗansu yahudawa guda biyu mace da namiji da suka yi zina sai suka kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsammanin su manzan Allah zai biye wa son zuciyarsu kan abin da suke so shine kar ya zartar da hukuncin jifa ga dukkan mazinacin da yake ya taɓa yin aure aure sahihi manzo Allah sai ce jefe wani sai suka ce su ba su hukuncin ba yayi sauri sai ce to me a cikin littafin ku lokacin annabi Musa suka ce abin da ke cikin littafin mu shine at-tahmim dukkan wani magidanci da yayi zina to shine sai a kama shi sai a goga masa bakin gawayi ko bakin fenti a fuska sai a yawo da shi a cikin gari kowa ya ganshi ai masa fallasa to daga wannan shikenan kuma sai a gyale shi tsakanin shi da shi shikenan hukunci ya riga ya kare ba za a jefe shi ba manzo Allah ce ku kawo littafin na ku mu gani amma a cikin littafin mu shine jefewa to aka zo za a karanta at-taura an kusan zuwa daidai inda yake magana kan jifa sai ɗaya daga cikin sai dora hannunsa akai sai aka janye hannunsa aka karanta wajen sai gashi maganar cewa jefewa ce a ciki to kaga anan gurin sun yi kokarin kaucewa alqur'ani zuwa ga littafin su amma a littafin nasu a bangaren da suka jirkita a bangaren da suka musanya kaga yudo auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum hum muridun wannan riwaya ce tabbatacciya kuma da wannan nema ma waɗansu malamai suke kafa hujja kan cewa ashe hukuncin arrajmu jefe magidanci wanda ya taɓa yin zina tabbatacce cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatacce a da a cikin aya wadda take sarihiya amma aka shafe karatunta hukuncin tunanan a musulunci ashe wannan hukuncin har yanzu a iya sama masa gurbin zama a cikin aya wadda take sabitatu tilawati wal hukum tilawarta tabbatacciya ce ga ta cikin suratu ali imran sannan hukuncin ta tabbatacce ne cikin musulunci idan mu manta ba a bara lokacin da muka karanta ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha mun yi bayanin cewa al mansukh kashi uku ne akwai mansukut tilawa baqin fil hukum akwai mansukut tilawa wal hukum akwai kuma mansukul hukm baqin fil tilawa mun kasa wannan duk mun riga mun yi bayani ba sai mun mai ba yanzu amma dai abin nufi dai abin da nake so in kai gare shi in muka maganan wannan malaman cewa ashe arrajmu duk da an saukar da shi cikin ayar da a yanzu an shafe karatun ta hukuncin nan tana nan rubuce cikin musulunci kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin bukhari har yanzu kuma ana iya kafa hujja da arrajmu da wannan ayar domin yi da auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga alqur'ani kenan dan su zo a jefe mazinacin cikin su su mai tawalla fariqun minhum hum muridun sai kuma su juya baya su ce su yadda ba sun hakku jiran naki zance na biyu waɗanda suka ce lahi ana nufin at-taura suka ce littafin Allah shine at-taura wannan kuma suna kafa hujja da hadisin da ibnu Jarir Tabari ya ruwaito da shi da al-Imam ibnu Mardawaihi manzo sallallahu alaihi wasallam yaje wata makaranta da Yahudawa ke taruwa suna karantar da junansu littafinsu shigarsa ke da wuya sai shugabannin yahudawa guda biyu nu'aym ibn amr da al-haris ibn zaid suka ce da shi kana da'awar cewa kai annabi ne akan wata aqida kake sai ce ala millati ibrahim akan addinin annabi ibrahim niki annabi ibrahim kuma abin girmamawa ne a wurin yahudawa abin girmamawa ne hatta a wurin krista yace akan addinin sa niki suka ce mu bu yadda ba dan in dai akan addinin sa kake da yahudanci zaka yi domin annabi ibrahim bai yahude ne sai ce ku kawo a taura a nuna mana wajen ku kawo a taura a karanta inda aka ce annabi ibrahim yahudanci yayi sai suka kawo taura din su ma nan gurin an kusan zuwa daidai ayar da take maganar annabi ibrahim akan tauhidi yake hanifan muslima sai suka dora hannunsu a kai sai manzo Allah ya tankobe hannun sai aka karanta sai gashi an yi bayanin annabi ibrahim wato ba bai hude bane ba to kaga idan mun mun ce kitabullahi alqur'ani ayar na iya fassaruwa a haka saboda wancan hadisi da muka gabatar idan mun ce kitabullahi at-taura ayar na iya fassaruwa da haka saboda wannan hadisi shi ma da ya tabbata kuma dukkan su hadisai ne ingantattu lokacin da aka samu zantuka guda biyu wajen fassara aya cikin ayoyin alkur'ani wannan zantuka guda biyu za mu dube su ko dai su zanto kishiyoyin juna in har sun zanto kishiyoyin juna ɗaya ya ce ciki ɗaya ya ce waje kako baya iya yiwa ka hada suka ce ciki waje lokaci guda sai dai ko dai ciki ko waje ɗaya ya ce fari ɗaya ya ce baki babu yadda za a yi su haɗu to a nan gurin dole ɗaya daga cikin zantukan nan ya zama daidai ɗayan kuma ya zanto kuskure sa'ilin nan sai mu yi kokarin yin tarjihi menene dalilin da zamu rinjayar da wancan zance akan wancan zance nan sai mu yi ta nemo dalilai a cikin waɗansu ayoyin a cikin waɗansu hadisai a cikin maganganun tabi'ai qara'in muttasila munfasila dukan wata qarina alama da ake tabbatar da hukunci da ita ko tarjihi da ita sai mu kawo ta dan rinjayar da wancan zance kan wancan amma idan muka samu zantukan guda biyu ba kishiyoyin juna bane ba ta iya wa ka hada su kai aiki da su kuma ya kasance kowane zance cikin guda biyun nan gaske ne to sai ka dauka ayar tana magana akan dukkan zantukan guda biyu ne ta tabbatar da wancan ta tabbatar da wannan saboda fadin ayar alqur'ani na iya daukan wannan amma za ka yi wannan ne in ya zanto zantukan biyun ukun hudun biyar ko ma zance goma ne ya zanto kowanne a karan kansa gaske ne shi akwai aya ko hadisin da ke gaskata shi yanzu kaga waɗannan zantuka ne guda biyu kowane zance akwai hadisin da ke gaskata shi to zaka dauka kowanne gaske ne kowanne ka fassara ayar da shi ya halatta yana daga cikin kamala ma a babin tafsiri fassara ayar da dukkan bangarorin guda biyu domin kitabillahi din at-taura kitabillahi kuma alqur'ani kitabillahi linjila zabura duk yayi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum ina fata an fahimta in ma mun ce waɗancan su ne sababin saukar ayar sai zanto al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab hukuncin ayar ya shafi dukkan wanda aka kira zuwa ga wata aya cikin ayoyin Allah da aka saukar a kowane zamani cewa lalle wannan shine hukuncinsa ina fata mun fahimta alam tara ilal ladzina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum littafin Allah hukunci tsakaninsu thumma yatawalla fariqu minhum wa hum muridun idan manzon Allah dan sai yanke hukunci a tsakaninsu abinda suke cewa sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya amma kishiyar mu ne shine thumma yatawalla fariqu minhum wa hum muridun ina fata an fahimta to sai aya ta gaba sai Allah ce فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف abin nufi yaya halinsu zai kasance yaya sakamakonsu zai zama iza jama'anahum idan muka tara su liyaumin Awani ne da lariba fihi babu shakka game da zuwansa shine yin ranar tashin kiyama yaya al'amarin waɗancan mutane zai kasance wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a cikan ya mata abin da ta aikata ma'ana sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su da komai ba lafazin fa kaifa iza kaza kaza kaza a cikin alqur'ani ana amfani da shi dan nuna mamakin munin sakamakon waɗanda abin waɗanda aka ritsa da su a cikin aya fa kaifa idza jama'anahum li yawmin la fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya halin su zai kasance lokacin da mala'iku za su dauki ransu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida duk dai inda ta zo bayani ne na mamakin halin da mutane za su samu kansu a ciki idan kaza ta faru a nan idan an tara su a ranar tashin kiyama a can idan mala'iku sun zo karɓar rayukansu suna dukansu suna dukan fuskarsu da su a can idan an tara mutane aka zo da wa kowace al'umma aka zo mata da mai shaida aka zo da manzon Allah da yanzu mai ba da shaida akan mu gaba daya yaya halin jama'a zai kasance ma'ana halin zai zama abun mamaki shine wafir kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai za a sakan ya mata a yi mata ciko na abin da ta aikata ba tare da an zalunce su ba sai Allah ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وبنجد قل كتيدسو اللهم مالك الملك يا الله كين مملك الملك تؤتي الملك من تشاء كان بايد ملكي ga wanda kaso وتنزع الملك ممن تشاء kana kwace mulki daga hannun wanda kaso wa tu'izzu man tasha kana ɗaukaka wanda kaso wa zillu man tasha kana kaskantar da wanda kaso biye da alkhair a hannunka gaba ɗaya dangin alkhairi yake domin al din nan al istighraqiyya ce babu wani nau'i na alkhairi face a hannun Allah yake ba a hannun wani ba da haka ba a neman dangin alkhairi a wurin wani wanda ba Allah ba innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai tulijul laila fil nahar kana shigar da dare a cikin yini wa tulijul nahar fil layl kana shigar da yini kuma a cikin dare malamai suka ce shigar da dare cikin yini ko yini cikin dare lokacin da yini zai zo hasken safiya na ketowa ne kafin dare ya gama tafiya sai kaga ga yaya sai wani bangare na hasken safiya ya tarar da wani bangare na duhun dare bai gama kwashe kayansa ba kuma ko yaya. sai wani bangare na dare ya isar da wani haske na yini bai gama kwashe kayansa ba kaga ya shigar da wannan cikin wannan ya shigar da wannan cikin wannan tulujin laili fil nahari wa tulujin nahara fil lail kenan wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu malaman da suka ce abinda ake nufi kana shigar da yini cikin yini abin nufi wani lokaci kakan kwashe awanni na yini sai ka baiwa dare dare ya zanto ya fi tsawo sama da yini wani lokaci ka ari ko ka ɗauki kwanaki da yini sai kuma ka baiwa na dare kuma ka baiwa yini sai ya kasance yini ya fi faɗi sama da dare wannan ko haka ne lokacin sanyi sai ka samu dare ya zama yana da tsawo yini ya zama gajere lokacin zafi sai ka samu cewa kishiyar haka ina fata an fahimta wato sai yini ya zanto da tsawo dare kuma ya zanto gajere kaga tulijin laili fil nahari wa tulijin nahara fil layl lalle duka guda biyun kowanne aya na gaskatuwa akan shi kuma ana iya fassara ayar da shi duka guda biyun kowanne na nuna cikakkiyar kudurar ubangiji da rahamarsa rahamarsa a karan fari wato bai kawo haske gaba ɗaya ba bai kuma ɗauke wato hasken gaba ɗaya ba domin inda a ce yadda muke kunna fitilar hasken ya zo gaba ɗaya ko mu ɗauke duhu ya zo gaba ɗaya haka rana take wajen fitowarta da faɗuwarta da kullum hasarar rayukan da za a yi suna da yawa da rana kawai ba ya aune ba wancan na layin mai wancan na kasuwa wancan ya tafi cefa ne wancan ya fito daga ofis wancan daga gona kawai sai rana ta dauke yadda wutar lantarki ta dauke mana ɗazu. to adadin rayuka nawa za a yi hasara a yi ne adadin nerori nawa za a yi hasara a yi ne karo so nawa za a yi ko shakka babu a wato akwai rahamar ubangiji wajen abin ya taho a hankali duhu na tahowa da kaɗan da kaɗan kafin ya gama zuwa kata na dafi fitilanka. haske ya zo a hankali a hankali kafin ya kammala zuwa gaba ɗaya. ka riga ka suturce kanka daga cikin yanayin da baka son kowa ya ganka in ba haka ba inda haske zai zo gaba da ai da fallasa ta samu ha kuma inda duhu zai zo gaba da ai da hasara ta faru ashe kaga akwai iko na ubangiji da kudurarsa sannan kuma cuɗanye da ni'imarsa subhanahu wataala wajen sarrafa al'amura kuma shi kadai ke yin wannan banda shi ba mai yin wannan shine tulujul layli fil nahar wa tulujul nahara fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit kana fitar da mai rai daga cikin matacce wa tukhrijul mayyita min al-hayy kuma kana fitar da matacce daga cikin mai rai anan ma malamai sun yi fassarori daban-daban wadan suka ce fitar da rai mai rai daga cikin matacce wato shine fitar da dan tsako daga cikin kwai dukkan wata halitta wanda take mai yin kwai kaga bayan ta yi kwan ne kwan kamar mataccen abu ne amma daga baya kuma sai ya fashe ubangiji ta Allah ya fito da da a ciki kaga ya zanto ya fitar da mai rai daga cikin matacce sannan kuma ita kaza ɗin da kanta kuma za ta sunkuya kuma ta yi kwai din to kaga anan gurin ya fitar da matacce daga cikin rayayye kenan haka waɗansu malamai suka fassara shi waɗansu malamai suka fassara cewa a shine kafiri ya haifi ɗa musulmi ko musulmi ya haifi ɗa kafiri domin shi kafiri kamar matacce ne mummuni kuma shine rayayye din duk ayoyin alkur'ani in suka yi maganar rayayye galibi suna maganan mummuni in suka yi maganar matacce suna nufin kafiri aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha ma'ana wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi kaga ya kasance matacce ma'ana kafiri fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ma'ana muka sa masa imani al shine yadda haya imani shine rayuwa kafirci kuma shine mutuwa shi yasa kafirai ubangiji ta'ala ke nuna matattu ne amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun su da abinda da suke bautawa kamar matattu ne gaba daya amma mummune su ne rayayyu shi yasa ko da ayoyin alkur'ani an saukar da su domin rayayye ba domin matacce ba innaka la tusmil mauta ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العمي in ضلالتهم illa تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ma'ana baka iya jiyar da matacce kafiri kenan ina fata an fahimta ba ka iya jiyar da matacce amma wanda kake iya jiyarwa shine rayayye li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu ala al-kafirin ko li tunzira man kana hayyan al-hayyu anan hayyul qalbi ba hayyun nafas ba rayayye mai numfashi an rayayye mai rayayye zuciya da ita zuciya ita ce in ta rayu da imani to jiki ma ya rayu in ta mutu da kafirci jiki ma ya mutu inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ba wai zuciyar kadai ba kalbun hayyun kenan dole ka kaddara hayyun domin ba dukkan wanda yake lahu kalbun bane yake wa'azantuwa da alqur'ani sai wanda yake da kalbun hayyun da haka hayyun din da ke cikin suratu yasin sai ka hada shi da kalbun din da ke cikin suratu qaf sai ka samu kalbun hayyun a waje dai sai ka samu kalbun mayyit kalbun hayy shi yake fa'idantuwa da alqur'ani kalbun mayyit wanda ke baya amfanuwa da alqur'ani mai girma ina fata an fahimta ma'ana ubangiji subhanahu wataala yana fitar da rayayye daga cikin matacce yana fitar da matacce daga cikin rayayye wannan akwai kudura akwai iko akwai bunƙasar mulki sannan sai ya ce me wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kana arzuta wanda kaso ba tare da lissafi ba ba tare da ku tambayo dan gidan wane ne ba a wani gari ya taso ba wace makaranta yayi ba sai ga mutum da ilimin sa baya da kokobu sannan kuma ga wani wanda ke baya da ilimi bai ma iya lissafi ba kuma yana da kuɗi har ma bai san lissafin kuɗin sa ba sai ya ɗauko wani ya biya shi masa lissafin kuɗin sa kasa ku hikimar Allah cikin wannan inda wayo ne da dukkan wani profesa a jami'a wadatacce ne da dukkan wani PhD ko master degree da wadatacce ne amma sai kasance ga wani can yana tafiya wato da ka ganshi kaga bi gidaje amma yana da kuɗi wancan kuma gashi nan da wayansa da kasuwar takardar shi da ko bai da kobo yana gidan haya tarzuqu man tasawu bi ghairi hisab arzikin a hannun Allah yake ba wai a hannun mutane yake ba kasafin na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne na hanu kasamna bainahum shatahum fil hayatid dunya abinda wannan aya take surantawa bunƙasar mulkin ubangiji malaman tafsiri da dama sun yi kokarin kulla alaka tsakanin saukarta da yiwa manzon Allah bisharan cewa mulkin rumawa da mulkin farisawa duk zai dawo hannun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah an turo shi a daidai lokacin da idan an ce mutane aka yi shiru ana nufin mutanen farisa da rum manzo Allah da kansa ma haka yake faɗa yace idan nace mutane akwai mutane ba farisa ba ba ruwa ba ma'ana su ne wanda suke da hadara suke da civilization suke da kasaitaccen mulkin da an ji su mahudan rana da mafadarta sun fi larabawa ci gaba a wancan lokaci amma da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suka yi riko da alqur'ani sai ubangiji ta'ala ya ɗaukaka su sakamakon riko da alqur'ani ya kuma kwace dama matsayi na sufafawa da daular rumawa take da shi da wanda daular farisa take da shi aka biya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga ka'idar Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha bisa ga wannan ka'idar bisa ga ka'idar wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك zuwa karshen aya ma'ana bisa ga wannan ka'ida sai Allah ya kwata mulkin daga hannun waɗancan ya ba wannan tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwata mulki daga wanda suka dama aka darajin duriyar daular romawa aka darajin duriyar daular farisawa larabawa da ake ganin gidadawa masu kiwon tumaki masu kiwon rakuma ba su da komai wanda suke cikin desert cikin sahara ashe bin Allah shike tabbatarwa da al'umma ci gaba game da ce masa kuma shike jawo al'umma koma baya a cikin kowane bangare na rayuwa shi yasa Umar din Khattab yake cewa na qaumun kunna adillah فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله mu al'umma ne da da muke kaskantattu sakamakon rikon mu da wannan addini sai Allah ya ɗaukaka mu ya bunƙasa mu to idan muka nemi ɗaukaka ta wani abin daban ba addini ba sai Allah ya gaskantar da mu kar ka rudu da dukkan wata ɗaukaka da zaka gani a hannun wani wanda baya bin Allah ga hannun wani wanda baya wato ainihin bai kadaita Allah ba bai ma yi imani da shi ba ubangiji ta'ala ya bashi wannan ne dan jarraba sa sanasta darijuhum min haythu la yalamun ta lalame kamar sake ce abin ba mai tsorewa bane ba wato ba girin girin ba ta yi mai wai da kura ta saci kalangu ko ta ce ba girin girin ba ta yi mai ba wai a ji kacau kacau ba idan an huda a ga da mai a ciki ko kitse shine magana dorewar civilization din dorewar ci gaban Shi ne abin da ake fata a a samu ci gaba da haɓakan arziki da cikakken security a ƙasa da cikakken zaman lafiya ba mai adawa da kowa wannan sai in an bi Allah an bayan ba haka ba duk ci gaban da America suka suka yi duk ci gaban da turawan yammacin duniya suka yi ba su da kwanciyar hankali ba su da security ba su da tsaro ba su da zaman lafiya ina fata an fahimta sai an bi Allah ne ake samun natsuwar zuciya da kwanciyar hankali da zaman lafiya ko da arzikin ya zanto takaitacce sai ubangiji ta'ala ya lawata muku ya sa albarka a ciki amma in ba a bi shi ba sai ya zanto da yawa kuma babu albarka ina fata an fahimta gashi mai yawa amma babu albarka dan haka dai ubangiji ta'ala shine kuma ya sha mai arzuta wanda ya yaso bi gari hisab malikul mulki tutul mulka wanta sun yi kokarin kulla alaka tsakanin kwata mulkin da ke hannun rumawa da farisawa wato zuwa ga mai da shiga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko sahabbansa bayan shudewarsa ta yadda aka bude daular farisawa da kuma daular Rumawa a lokacin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a takaice dai koda wannan ya zama sababin saukar ayar baya nuna takaituwar abin da ayar ke nunawa kan wancan labarin wancan labarin ɗaya ne daga cikin dubban al'amurra miliyoyin al'amurra da Allah ke zartar da su a kowane lokaci a kowane zamani shi ke bayar da mulki ga wanda ya so ya kwace daga hannun wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so ya arzuta wanda ya so bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba shi ke shigar da rana cikin dare ya shigar da rana cikin eh, dare ko dare cikin rana ya fitar da matacce daga rayayye rayayye daga cikin matacce duk shi ke yin wannan ikon shi kadai subhanahu wa ta'ala mai yin wannan shi kadai cancanta a yi masa bauta wanda baya da ikon yin wannan bai cancanta a yi masa bauta ba baya da ikon cewa shi ma bawa ne umarninsa ake yi ya iya samun ɗaukaka a cikin mutane amma zai samu ɗaukakan ne gwargwadon yadda ya fi mutane yarda da wannan yaddarsa da wannan a magance a aikace bayan ya yarda a cikin zuciya shine abin da zai sama masa ɗaukaka a wajen Allah shine abin da zai sama masa daraja a wajen ubangiji amma kar a ɗauka ga wani mutum cikin mutane ko saboda iliminsa ko saboda yawan shekarunsa ya fi sauran falala ko saboda babban rigarsa ko saboda yawan rawaninsa ko saboda doguwar sandarsa ya fi sauran falala ya fi sauran daraja da menene ana fin mutane da daraja da ɗaukaka ne idan an samu takawa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku tsoron Allah shi fi ku daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yadda da wannan shine kadai ta Allah kuma shine tauhidi tarzuku man tasha bi lafazin Allahumma malamai sun tattauna a kansa menene asalin Allahumma waɗansu suka ce asalin sa ya Allahu ne wato akwai ya ta annida sannan Allah lafazul jalala yayin da aka goge ya unnida a madadinta sai aka kawo mimun din mai shadda a ƙarshe shi yasa ba shi halatta ka hada su da juna ko dai ka ce ya Allah ka tabbatar da ya ka goge mimun ko kuma ka ce Allahumma ka ka tabbatar da me mim ka goge ya unida domin la yuzmu bainal badal wal mubdal minhu abu da madadin sa ba a hada su wuri guda ko dai kai wancan ko kai wancan ina fata an fahimta idan kaga an hada su a wuri guda to sai dai a cikin abin da ake kira darura shi'riya kamar yadda wani sai ce inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma kaga wannan darura ce shi'riya ba a kafa hujjar shi a larabci yace yallahumma abadadin allahumma kadai ba tare da ya kawo ya undi dai ba lafazin bi yadika alkhair a hannunka alkhairi yake to sharri fa a hannun waki mun san cewa yana daga cikin rukunan imani al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi dole mutum ya imani da kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri ma'ana idan abu ya faru na alkhairi daga wajen ubangiji ne idan ma abu ya samu kuma kishiyar haka daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala ne to me yasa aka faɗa alkhairi ba ambaci sharri ba malamai suna yin magana doguwa amma takaitaccen abin da ya kamata mu fahimta a dan takaitaccen lokacin da muke da shi shine ana jingina ma Allah alkhairi amma a ki jingina masa sharri dan yin ladabi gare shi subhanahu ta'ala jingina masa alkhairi ladabi ne a ɓoye sharri ba tare da an jingina masa ba ladabi ne domin tsarkakuwarsa da bunƙasan mulkinsa bai cancanta ba a jingina masa sharri amma to dan me ba za a jingina masa ba bayan shi ya halicce shi to shine aka ce babu wani abin da yake cikin halittan Allah sharri ne tsantsa ina fata an fahimta ya izin wa sharri ta wani bangare amma kuma alkhairi ta wani bangare yanzu mutum yana tafiya mota ta kade, shi shi wannan wanda mota ta kade, kade wanda mota ta yi masa waye kaddara shi idan ka tambaye shi alkhairi ne same ka ko sharri zai ce me sharri to kaga Allah ya kaddara sharri kenan sai mu ce game da shi wanda mota ta kade, game da shi wanda aka sace wa takalmi a masallaci game da shi wanda aka sace wa mota ko aka sace wa mashin game da wanda aka yi gobara a gidansa faruwar waɗannan ababai menene sharri ne amma ubangiji mai yiwa ya kaddara masa wannan dan yayi hakuri ya bashi ladan masu hakuri ta fuskar Allah abin menene alkhairi ne amma ta fuskar wanda abin ya shafa sharri ne shi duk da haka shi ma in ya nutsa ya ga cewa kila an yi wannan dan akan kare mun zunubi na kila an yi wannan dan a ɗaukaka daraja ta kila an yi wannan dan kaza dan kaza dan kaza sai ya ga cewa samuwar wannan abu bai kamata ya sa ni jin haushi da bakin ciki ba dan kila Allah ya musanya mun ne da kaza a madadin mota sai aka musanya min da wani bene a cikin aljanna sai na rasa motar ne hakuri sai in samu benen a gidan aljanna to amma idan ka rasa motar kuma sai kai laki baka yi hakuri ba ita motar bata zo ba kuma aljannan bata samu ba kaga ya zama <laughs> dan haka dai a cikin abin da Allah yake halittawa babu abin da yake a ce sharri ne tsantsa cikin ayyukan Allah babu sharri tsantsa ina fata an fahimta ko da iblis wanda yake kaga sharri ne amma ta wani bangare yakan zama alkhairi ga wanda ya mujahada din yayi yayi da in ja tsakanin shi da shedan yafi karfin shedan shedan bai shiga laba a kansa ba ina fata an fahimta domin idan kaga shedan ya zo ya damu da kai har yana jefa maka wasu wasi ma'ana kana kusa da masallaci kana kusa da inda ake cewa qala Allahu qala rasulullahi mutumin da yake gidan barasa mutumin da yake gidan mata a ce yake kwada a ce yake yini a ce yake karta a ce yake da da dara ba ruwan shedan da shi wani wasu wasi zai jefa masa yasa yahudawa suka ce wai ba sa wasu wasi dan me mummune suke wasu wasi mu ba ma yi abdullahi dan Abdullahi ce yo ina ruwan barawo da gidan da babu komai kango ne babu komai a ciki barawo sai dai ya sata me zai sata inda yake da gwalagwalai da diamond da menene nan ne barawo yake zuwa to haka wanda yake da imani da alamar takawa wanda take da imani da alamar takawa shi shedan ke kokarin ya ja shi kuma yana kokarin ya fada da shedan wannan abin da shedan yayi kokarin sallada kansa akan ka ko shakka babu sharri ne mujahadar da zaka yi kuma ko shakka babu alkhairi ne idan ka ci nasara akan shi da haka shi sa aka ce biye duk alkhairu ba a ce ba wa sharru domin wa sharru laysa ilayhi ba a jingina masa sharri subhanahu wa ta'ala domin babu wani abu cikin ayyukansa wanda sharri ne tsantsa ko da an samu akwai sharri ta wani bangaren in an juya ta wani bangaren za a ga ko wani bangaren alkhairi sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shi ko bai sani ba shine hikimar biye duk khair innaka ala kulli shay'in qadir ma'ana zuwa kuma karshen abin da muka karanta sai kuma لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Ubangiji ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya kada mummune su yarda su riki kafirai a matsayin auliya masoya abokanan sirrinsu waɗanda suke nuna ƙaunarsu a fai da ɓoye a zuci da kan harshe min dunal mu'minin su kyale yan uwansu mummune wannan bai halatta mummune su riki kafirai suna son su su kyale yan uwansu mummune sai Allah ce wa man yaf'al zalik wanda duk ya aikata haka cikin mummune din laysa min Allah fi shay to shi ba kowa bane a wajen Allah ibnu Sabar tabar yace ubangiji ya barranta ga barin sa wato babu shi ba addinin musulunci wanda duk a zuciyarsa ya ga yana son kafiri sama da mummuni to ya tabbatar hakan da yayi ya riga ya fitar da shi wajen musulunci shine ma'anar falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku yi hakan ne a matsayin taqiyya wato dan kokarin kare kanku da tsare kanku daga wani sharri da kuke da rinjayen zaton zai same ku daga kafiran in ba ku dan nuna musu soyayyar zahiri ba to sai ku nuna soyayyar zahiri a zuci ba ku tare da su dan gujewa wannan sharrin nasu Abdullahi da Abbas ce na Allahu subhanahu almu'minina an yulatiful kuffar Allah madaukakin sarki karkashin wannan aya ya hana mummunai su ce za su tausasa wa kafirai ta yattakhizuhum walidatan min dunil mu'minin ko su rike su abokanan sirrin su su kyale mummunai illa an yakuna al-kuffaru alaihim zahiriyan sai dai fa in kafiran sun ci nasara ne akan mummunai fa yuzhiruna lahum al-lutfa sai mummunan su dan nuna musu tausasawa ta zahiri kadai wa yukhalifuhum fid din amma a zuci ba sa tare da su kuma a addini ba sa tare da su wa zalika fi qawlihi illa an tattaqu minhum tuqa wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku yi hakan a matsayin taqiya lafazin tuqa daga waka yaqi wikaya ne asalin sa wukaya kamar yadda tukhama haka wukaya sai aka yi ibdalin wawun sai zanto ta sai zanto kenan tukaya daga nan sai aka yi ibdalin ya ina fata an fahimta aka mai da ita alif sai zanto tukatan kenan illa an tattako minhum tukatan sai dai in za ku yi haka a matsayin taqiyya taqiyya shine malamai ke fassara cewa idan kafiri ya rutsa ka a inda babu kowa da kai sai shi kuma ya fi ka karfi ko kafiran sun fi ku yawa sun fi ku karfi sai ku nuna kuna son su akan harshe ku nuna kuna son su a baki amma a zuci ba ku tare da su kun faɗi kuna son su akan harshe kun faɗi abin da suke so da baka ba dan komai ba dan ku kare jininku ku kare dukiyarku idan kun yi haka ne dan wannan to babu laifi amma idan kuka so su a zuci irin da kuke wa ƴan uwanku mummunai wannan soyayyar na fitar da ku daga cikin addinin musulunci shine fa laysa minallahi fi shay'in abin ba mai sauki bane kila wani ce menene kawo tsaurin haka tsaurin hukunci da tsananin sa gashi za mu yi aiki da su za mu yi jam'iyyar siyasa ɗaya da su za mu kasance muna tare a jami'a ko muna tare a makaranta classmate ina ne wane ne wane ne a ce ba za ka so shi waje so ka ba shi ma har ziyara ta yake yi da ya ziyarce ka kundin sa ya bashi lasisi ya ziyarce ka kai na naka ya baka lasisi ka ziyarce shi da ya so ka har zuci kila shi addinin sa ya lamunce masa wannan kai tuntuɓi naka addinin ya lamunce kai haka ba magana ce ta wai tit for tat ba yi mun nima in yi maka a yi mun nima in rama ko kai mun kwari yadda ta je ta dawo ba magana ce ta cewa in yayi maka kaza kai ba ruwanka kai kafin ka yi addinin ka yadda kai ko bai yadda ba to inda mutane ba su fahimta kenan sai a ah, to ai su ma suna yi mana kaza in sun yi abincin mace za su kawo mu ma za mu ba su na sallah in sun yi kaza za su yi mana kaza za mu yi kaza in sun zo dauran auren mu har masallaci za su zo har gindin masallaci mu ma idan abokin mu ya gayyace mu zai daura aure a coci za mu je ko ba za mu je ba dan ya zo masallaci ko dan ya zo kofar masallaci an daura masallaci da shi a daura aure da shi dan ya zo kofar masallaci ana salatin annabi shi ma ya daga hannu ina ruwana addinin sai ba shi lasisin yayi wannan ni na bai da in je coci ba dan me san je ya kamata ka tuntuba kafin ka yi shi na shi ba ruwanka lakum dinukum wale dini abin da yana addinin sa ya je can shi ya jiyo kai wanda zaka yi na addinin ka tuntubi ina gaskiya take ina bakin zaren yake dan in gane magana muna gari daya muna uwa daya uba daya asma'u bintu abubakar siddiq matar zubair bin al-awwam cikin mummunan farko na mata lokacin da ta zo aka yi hijira zuwa madina ita da mijinta zubair bin al-awwam mahaifiyarta ta nuko gari tun daga makka ta zo madina dan ta ziyarci asma'u ita ma asma'u tana mummuna mahaifiyarta tana kafira tana kan addinin gargajiya da bautar gumaka tafiya a wancan lokaci ko doki ko raƙumi ko a ƙasa tafiyar da ta kai kilomita 420 ko kasa da haka ko sama da haka da kadan amma da ta zo asma'u ta ki ta karɓi bakuncinta ta ki ta yi mata shimfiɗa har sai da ta je ta tambaye manzon Allah ta ce kadimat ummi mushrika afa asiluha ya rasulullah ga mahaifiyata daga gari kaza ta zo ta kawo min ziyara in sa da zumuncinta in karbe ta in ba ta abinci ta zauna a gidana ta yi kwanakin da za ta tafi ko kuma in kore ta sai da manzon Allah ce sile ummaki ki sadar da zumuncin ta wannan babu komai sai da ta samo lasisi da famishin daga ofishin manzon Allah da kai yanzu lokacin da kaje coci dauran aure ko kika je coci fati ko kika je waye ko kaje wa baka lasisi ta kuma wata aya ko wani hadisi ya lamunce maka San zuciyarka ne mun yi makaranta tare mun yi jami'a tare muna ofis tare ka je kai bayani cikin kabarin dan tambaye ka me kai ka ce ya Allah Za ka wa Allah bayanin ofis din mu da kafin ma a halice ka san za ka je ofis ɗin Allah bai sani ba a farfar da yake ma sai a tambaye ka me yasa kai kaza ka ce ai classmate ina ne ai kaza kaza dina ne shikenan kuma sai a kyale ka dan haka abin da duk zamu yi na addini sai mun tuntuba ya halatta ko bai halatta ba mu nemi malamai masoya Allah masoya manzon Allah mu nemi malamai masu jin tsoron tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan su tsantsanta mana nasiha su tsage mana gaskiya ba wai su faɗa mana abin da ranmu yake so ba menene gaskiya mu bi idan an faɗa mana mu yi ƙoƙarin binta amma yanzu da dama sai mutane su je fatawa a cikin fatawar su ma kai ka ji ansa su kuma suna bukatan wannan ansa da za su wasu ni ne aka gayyace ni su daura aure amma fa aboki na ne yana kawo min ziyara yana da zumunci kai dai kawai dai abin dai kawai dai kafiri ne dai kawai in banda wannan komai nashi mai kyau ne amma yana yi min kaza to ni ma ai ya halatta in je wurin shi ko ko ya halatta ba ma'ana ai ya halatta in je kaga ya riga ya ba kansa fatawa yanzu yake kai indosin kawai indosin <laughs> ne aikin ka inda zaka ce bai halatta ba za ku yi rikici da shi sai ya je ya nemi wani malaman sai ya nemi wani ustazin tun yana tambayar na sama in ba su ansa masa ba ya dawo samu dan ustazin na kasa kasa har sai ya ansa masa sai ai ba komai ko kuma sai ad-daruratu bil muhazzurat ko masa kowane irin tawili da zai masa dan dai je abin da zai to ya kamata mu kiyaye mu ji tsoron Allah wani zai ce an tsananta hukuncin yayi tsanani sai ka tuna cewa wanda kake ganin ya tsananta shine fa mahaliccinka lokacin da kace an tsananta ba mai fassara bane ba mai jan bakin bane ba wanda ya saukar da wahayin ne shi kuma ya saukar da shi bisa ga ilimi lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kuma shi ya halice ka shi ya halice wancan kuma shi ya ce ka yi imani kai ya ce wancan ya yi imani kuma ya ƙi wancan ɗin mallakarsa ne kai wancan ɗin ba mallakarka ba mallakan nashi ya ka kaƙi kai kuma sai ka zo kana nuna ka fi shi san abin da yake mallakarsa ya kamata kai wa kanka tambaya idan ka ce ba jin kai babu tausayi ma'ana ubangiji ta Allah ne ba da jin kai ba da tausayi da ya sauka wannan hukuncin to ya kamata mu tuntubi wannan kamar yadda na faɗa nuna musu muna son su a fili don cimma wata maslaha wannan babu laifi amma ka so kafiri a zuciyarka wannan bai halatta ba duk wanda ya so kafiri a zuciya yana kaunarsa to ya tabbatar cewa ya fada cikin hadari dan wannan ayar ta shafe shi fa min allahi fi shay ibnu jarir tsabari ce ya kafarta kawai kaunar wahidan babu wata magana illa an tattaqu minhum tuqa kaga sai akai yi istisna'i sai fa in za ku yi taqiyya ne shine ku fada da harshe a zuci ba ku nufin haka kuma fada a harshen fa sai in baka da yadda zaka yi sai haka kamar yadda Ammar bin Yasir lokacin da kafirai suka tsare shi akan hanya ta hijira zuwa Madina suka ce sai ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah ko ya faɗa ko suka kashe shi ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah a harshe ya faɗa haka a zuci baya tare da su da ya zo Madina ya faɗa manzon Allah manzon Allah sai yake cewa ko yau suka sake dawowa maka da wannan suka tsare ka inda babu kowa sai kai sai su faɗi abin da suke so imanin ka yana nan daram kuma Allah ya saukar da aya ya tabbatar da wannan man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim so na zahiri ba na zuci ba babu laifi in an yi ne dan taqiya ko dan wata maslaha amma so na zuciya ko dan taqiya bai halatta mutum yayi shi ba dan ba wanda ke gani abin da ke cikin zuciyarka shine Abu Darda yake cewa inna la nakshiru fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'ana tal'anuhu kamar da Bukhari ya rawaito yaso dama mukan yage baki kamar murmushi muke in mun gawa ne muna fara'a da zuwansa amma a zuci muna cewa Allah tsine maka dan mun san kafiri ne Allah wata ranka ce amma saboda wata maslaha kare cuce mu kare mana kaza sai mu dan yage kaza kaza kaza muna dan sakin fuska muna dan murmushi kuma ba haka bane ba to wannan shine illa an tattako minhum tuqa ina jin ma'anar ta fito wa yuhaddirukum Allahu nafsa ubangiji na tsoratar da ku kansa ku kiyaye wa ila Allahil masir ya zuwa ga Allah madaukakin sarki ne makoma take gaba ɗaya ba zuwa ga sa ba kaga anan gurin cewa ila Allahil masir makoma na sa bayan wa yuhazzirukum Allahu nafsa lalle akwai firgitaswa ga wanda suke ɗabi'ar su ne su so kafirai su kyale mu bane sai kuma Allah ya قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وبنجد تقول كتير سوء إن تخفوا ما في صدوركم inda za ku ɓoye abin da ke cikin zukatan ku ku bayyana ba au tubduhu ko kuma ku bayyana shi din ya alamu Allah ubangiji ta'ala ya san shi ashe kenan ya kamata ka ɓoye alkhairi a zuci irin yadda kake bayyana alkhairi a sarari ko wanda ka bayyana ko wanda ka ɓoye Allah ya san shi wa ya alamu ma fis samawati wa ma fil ard kuma ubangiji yana yana cikakkiyar masaniyar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa sai ce يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وبنجد سي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة tunatar da su yau tajidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta sami ma sakamakon abinda ta aikata min khairin na alkhairi muhdaran gashi an halarto da shi gabanta da cikakken sakamakon da ya dace a baiwa mai shi a rubuce wa ma amilat min su'in abinda ko rai ta aiwatar na mummunan aiki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ko wata rai za ta gulaci za ta so ina ma a ce shine law anna bainahu bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakanin ko wata rai da sharrinta amadan ba'ida wata matuka mai matsalin mai matsalancin nisa ina ma a ce nisan mutum da mummunan aikinsa kamar nisan sama da ƙasa ina ma a ce nisan shi da mummunan maganarsa kamar nisa da ke tsakanin waɗansu ababe guda biyu mafiya nisa a duniya shine ta tawaddalu anna bainahu wa bainaha bainaha wa bainaha madan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji ta'ala na razanar da ku kansa wato an sake maimaitawa kenan wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji ta'ala shine ra'uf mai jin kai bil ibadi wato dangane da bayinsa subhanahu wa ta'ala wato jama'a bainat targhib wa tarhib kenan bainal wa'd wal wa'id an hada tsakanin kwadaitarwa da kuma razanaswa tsakanin alkawali na rahama da kuma firgici na azaba cewa yuhadhdhirukum Allahu nafsa tsorataswa ne wallahu ra'ufun bil ibad kwadaitarwa ne Allah na hada guda biyan a cikin alkur'ani kuma da haka ma annaba suka zanto sun zo dan guda biyan rusulan mubashirina wa munzirin wato dan bushara da kuma tsorataswa لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل عتيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وبنجد سي قل كتير إن كنتم تحبون الله إذا هرد قسكيني كو كنا سن الله كما كوكي دعوة فاتبعوني توكومين بيئيا wato بين النبي ita ce alama ta fili na mutum na san Allah duk yadda mutum ya yi da'awar san Allah in baya bin manzan Allah to kariya yake cikin da'awarsa kamar yadda ibnu kasir ya tabbatar a cikin tafsirinsa cewa dukkan mutumin da ya da'awar bin Allah sai aka ga da maganar shi da aikinsa baya kan tafarkin annabi in zai yi zikiri baya tambari yaya manzan Allah ya zikiri dan in yi in zai salati wanne ne salatin annabi dan ya furta salatin da annabi ya koyar da bakinsa mai tsarki in zai sallah baya tuntubar hadisai da suka bayanin sallar annabi dan ya bi ka'idar sallu kamar ra'aytumuni usalli da aikin hajjinsa da umarsa da komai baya tabbare yadda annabi kawai yana yin yadda ya ga dama ko yadda ya ga ya tashi ana yi a garin su ko yadda ya sami iyaye da kakanni suna yi babu ruwan shi da ya tuntuɓa ibn kasir ya ce ke cikin da awasa cewa yana san Allah domin Allah ya kawo sharadi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kuna san Allah to ku biyayya gare ni ma'ana ku bi manzon Allah idan kun yi haka yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wato ababe ne ke bin juna da'awar san Allah biyayya ga manzon Allah Allah kuma ya so bawa abu na farko da'awar san Allah baya zama gaske cikin sa idan mutum ya da'awar har sai yayi me sai ya bi manzon Allah idan bai bi manzon Allah ba da'awar ta zama ta ƙarya kenan idan ko har ya bi manzon Allah ina fata an fahimta to lalle Allah madaukakin sarki zai so shi yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum a cikin nan gurin akwai balaga ko shakka babu Allah bai ce ba in kuna so na zan so a ah, dan zai zo ka samu wancan kana san Allah yana san Allah tana san Allah kowa na san Allah amma idan ka zo aiki sun sha bambam wancan nabi manzon Allah wancan bai bin manzon Allah da sai zanto matsayin su daya kiyama da wanda ya bi manzon Allah da wanda bai bi manzon Allah matukar dai yana san Allah to shi ko san Allah baya zama gaske sai in an bi manzon Allah to in ka bi manzon Allah sai Allah ya soka ma'ana Allah bai so ba ka so ni in soka ka bi manzan Allah sai in soka san matsayin manzan Allah ba karami bane ba dan in san Allah ne kadai kafare ma cikin sako masu san Allah kawai dai sun raba ne 50-50 kashi 50 suka baiwa Allah kashi 50 suka baiwa gumakansu ko shugabanninsu ko wanda suke shar'anta musu duk lokacin da wani abu ya zo su duba mai Allah ya ce mai waɗancan suka ce in an yi ittifaki tsakanin Allah da wani to sai su bi in aka saba to sai su bi wancan sama da Allah din shine da kansu za su faɗa ranar tashin kyama bayan an sa su auta tallahi in kunna lafi dalalin mubiyin iz nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muka rika daidaita ku ku shugabannin mu da Allah muka mai da ku daidai wa daidai. Allah ya faɗa mu bi kuma ku faɗa mu bi wani lokacin naku ya saba na Allah mu bi to ka ka'idar shine bin manzon Allah ba bin wani shugaba cikin shugabannin ka ba ba bin wani mutum cikin mutane ba domin duk wanda zaka ce a bishi ko wane ne kamar yadda na sha faɗa yana da tarihin haihuwa kila shekara ashirin da suka wuce ba ya dare ba a haife shi ban ka haife shi kila in ya rike ɗan shekara sittin manzan Allah kuma shekara nawa kenan hudu da wani abu to ta yaya za a yi a kyale manzan Allah dan a zo a zo abun da ɗan shekara ka tara ma shekara ɗari. ya tsufa ya tsufa don tsufa har baya iya fita sai a bi shi kawai a kyale manzon Allah dan yawan shekarunsa in aka ce bin sa shine shirya to waɗanda suke sun zo duniya sun tafi kafin a haife shi fa su kuma wa suka bi yanzu idan ka kawo wani shehi ka kawo wani wali ka kawo wani wane ne sai a ce eh faɗa mana tarihin su wane an haife shi hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ma'ana bayan an yi shekara dubu da ɗari biyu ko makamancin haka ana addini sai aka haife shi to da aka haife shi kuma sai aka ce dole ka bi shi to wanda kuma suka yi shekara mutane nawa aka yi cikin shekara dubu da ɗari biyu suna addini su ba su san shi ba ma ballantana su ki shi ko su so shi ballantana su bi shi ko su yi masa tawaye addinin su yayi ko bai ba sun bi shi ko ba su bi shi ba ba su san shi ba ma ballantana su bi shi kaga abu ne mai sauki in mutane na son fahimta amma in ba a son fahimta kaga sai a ce maka kwana kwanan magana wane ne wane ne akwai arifina akwai ahlul lahi akwai alkhusus akwai alkhusus wane ne sai a ce wani zaurance wanda mutum baya fahimta amma dai ko shakka babu dan adam Allah ya masa hankalin da idan an yi masa bayani cikin ruwan sanyi zai gane sai dai in ba a so ai ba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna son Allah ku yi wa manzon Allah da'a da biyayya ku kadaita shi da da'a yadda za ku ta Allah da ibada sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim hakika ubangiji mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne sai Allah ce qul atiiu Allah war rasul ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallau in ko kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya san kafirai lafazin fa in tawallau tatawallau ne wato ta'un guda biyu sai aka shafe daya kabar daya saboda ka'ida ta cewa ma bi ta ay nubtidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al'iba ma'ana duk abin da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe daya kabar daya ta tawallau sai ka ce tawallau ta tazakkar sai ka ce tazakkar ta tafakkar sai ka ce tafakkar ta tadabbar sai ka ce tadabbar ta tashagal ta tafaham duk ka ce tafaham ta tadabbur zuwa ya halatta ka shafe daya kabar daya saboda in ba sai wani ya dauka tawallau wato kamar fi'ili madi ne na waɗansu jama'atu zukur al-ghaibina wanda ba sa nan amma tawallau fi'ili mudari ne da kake fuskantar da shi zuwa ga abokan magana jama'atu zukur al-hadirina amamak yani fa in tatawallau in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin balagar da ke cikin nan da sai a kawo lamiri a madadin suna na zahiri amma sai a kawo suna na zahiri a madadin lamiri a madadin a ce fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbukum in kun juye baya to Allah baya son ku to da an faɗi haka sai zanto baya son ku ku wanda wannan aya ta saka kuna da rai wani wanda zai zo bayan saukar aya da zamani bata shafe shi ba amma sai aka ce fa inna Allah la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai ma'ana sai kuma ya nuna juya manzon Allah baya me hukuncin sa kafirci kenan fa inna Allah la yuhibbul kafirin inda lamiri aka kawo ba za a samu fa'idar cewa wanda ya saba manzon Allah kafiri ba ne al-ismu zahir shi ya kawo fa'idan kafiri ne sannan kuma inda lamiri aka kawo ba a kawo al-ismu zahir ba sai ya nuna takaituwar hukuncin kan waɗancan da ayat ta soka lokacin suna dare sahabbai kenan ko waɗanda suke zamani da manzon Allah amma ire-iren mu da sai a ce mu ba za mu shiga cikin ayar ba amma da Allah ya fa inna lillahi hubul kafirin bil alif wal lam da shi sifa ce riga ce ga tanan a dinki a kasuwa duk wanda ya dauka kaga ta shafe shi kenan amma in lamiri ne ku kaga lamiri ga mai shi kenan yana dole a samu sahibu damir amma al ismu zahir akwai nau'in min al umum akwai umumi a cikin sa abinda zamu rufe da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu Abu Dawud ya ruwaito shi yace haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wa Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala haddathana Sufyan an Abi an-Nadr an Ubaydillah ibn Abi Rafi' an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikati kar ku yadda in samu ɗaya daga cikin ku ya ki shingida akan shimfiɗarsa ko tabarmarsa ko kuma kujerarsa arika tabarma ko kujera wadda ka iya jingina kujera ne kar in samu ɗaya daga cikin ku a kishin gida akan kujerarsa ya atihil amru min amri wani umarni cikin al'umarni na ya zo masa mimma amartu bihi cikin abin da na umarni da shi au nahaitu anhu ko na hana fa yaqulu sai ka ji ce la nadri mu ba ruwanmu da wannan hadisin ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu abinda muka samu a qur'ani ya ishe mu ba ruwanmu da hadisi manzo Allah ce kar in samu ɗaya daga cikin ku ya ce haka malamai na kawo wannan hadisi daidai wannan aya dan nuna yadda yake wajibi ne bin alqur'ani to haka kuma wajibi ne bin hadisi dan Allah ce qul atiiu sai kuma ce me war rasula ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah fa anta wallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh